والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله ملحق الإعراب نعم أنا باب المواصل المداري والجواب نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مزادك وأنا ومتى وفي جواب ليت وهل فتى أكو ليت لي وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغزاك وأنا ومتى to in aka samu jawabi a cikin jawabin laita da kuma jawabin hal shine jawabin istifham kenan wannan jawabin laita jawabin tamanni da kuma hal jawabul istifham wa hal fatan wa aina magzaka shi ma duk dai jawabul istifham wa anna duk dai wa mata to jawabin da zai biyo baya shi ma in an samu wawun to wawu ana ce jawabul ma'iyya an gane ku in an samu wawun a cikin jawabin sa ya zama to wawul ma'iyya na'am والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المعمور أو في المنع وأنا مجانا فاء لي فاء سعودية كو فاء لي فاء لنا صوبية هو والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والأرض معا والنفي يوتوشي والنم شي fa'un ya zo jawabi na ويزو جواب الأمر. ويزو جواب الأرض. gaba ɗaya ko yazo jawabin nafi to duk wannan fawon ana kai shi fawon sabiya haka nan yazo jawabi na tamanni ya laita ni kuntu ma'ahu sami fa afuza fawzan azima kaga ya laita ni kuntu ma'ahu fa afuza wannan fawon da ma a ce ina tare da shi wanda kasancewa tare da shi ya zama sababin sun samu rabo fa afuza fawzan azima shine jawabin laita da kuma jawabu hal hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana ko hal lana min shufa'a fa yashfa'u wannan fa'u din fa'u sababiya ne eh? da kuma jawabu aina da jawabu wato aina magzaka da jawabu anna da jawabu mata duk dai gaba ɗaya jawabul istifham wato yana zuwa ne da fa'u sababiya wal in ja'a ma'anar jaddi shi wawul in ya zo da ma'anan jam'i wato ma'anan haɗawa a wajen neman umarni ko wajen hani to shi ma ana ce wawul ma'iyya yana yin aiki kamar na fa'ul sababiyya na'am wa yusabu al-fi'lu bi aw hatta wa kullu za a kutuban shatta ana nasaba ga fi'ili da au da kuma hatta wato dukkan wannan gaba ɗaya udi'a an sanya shi a cikin kutuban shatta littafai daban-daban hmm. dukkan wannan gaba ɗaya an sanya shi a cikin littafai daban-daban ƙulu abdi ya fata an ta tazhaba zala ƙa'iman autar ka ba. kana cewa abdi ya fata an ta zahaba. ina nema ya kai saurayi ka tafi ina nema ka tafi an gane ku kaga abdi an ta zahaba. wannan an ɗin shi ya yi nasaba ga fi'il muzari, ko walan zala ƙa'iman. ba zan gushe ba ina tsaye ka ba. ila an tarka ba a gani wannan audin bi ma'ana ila an walan azala qa'iman ila an tarka ba ba zan gushe ba ina tsaye har sai ka sai ka hau abun hawa eh? kaga audin nan ma'anan shi ila ila an dan aure ka dauki ma'anan ila an ya ka dauki ma'anan illa to wannan ma'anan shi ila an na'am wajitu kai tuwalliyani karama wasirtu hatta adkhula al-yamama na zo kai tuliya lil karama kai tuliya liyal karama ko tuliya liyal karama da eh, tuliya liyal saboda zuwan kai din nan zai zama fata zahira na zo saboda ka bani karamci kai tuliya liyal karama hatta ya hadiya liyal lahu tuliya liya wasirtu hatta adkhula al-yamama na yi tafiya har na shiga yamama liya-liya da kuma adakula shi wannan kai din shi yayi nasaba ga mudari shi kuma hatta din nan a mazhaban wayannan su suna ganin hatta din shi yayi nasaba kai tsaye amma wasu na ganin